in dai ko bai yi ba ma in su adamu suna yi da naku ba da ma nan suna yi kuna ɗaukan mutane duka da ma don ba an samu shi dogo kai kakayan kayan ga kayan a nan sune ka duguna kai a nan ka durgusa

ina ka sauran yan wanka sauran na ba su suna ji na ina sara suna ji kana sara eh da na ga muku ba ya sa ta wani namu sanan ne oh na ji motsi a namu aikin ta yana ce ta ko ba iya wannan ne ko akwai wani iya su ne ko akwai wasu a ah, iya su guda nawa ne kace yanzu anan guda nawa ne anan ne Mun guda nawa gani. Guda hudu? gota mm, kan huwata. Ɗaya ba ta aiki? iri ne wanda ba ta aiki? Nono magazin kuma guda nawa ne? Magazin ne da yana da magazin. Duka bindigogin magazin kwa Da na uku da na hudu akwai. Akwai estara ke na magazin akwai safiya ne ko babu? Akwai safiya. Akwai safiya guda ɗaya? Ya wuce ma Ko safiya suna da yawa? Yawa. Ina zuwa kana. dauda karba masa karba ta ya shi dauda mun akwai gajiya ya kawai ya kawai hankali hankali ya sama yawa da ya to karba min an sama yawa dole da sama eh bugun sama eh dike afka mun nan ga wani akwai wani magazin ne yara yara bushe yara kar su fashe eh kar ne ba eh ba damuwa ba zai tashi ban Allah ya ku ba mu wuka kawai buɗe wannan kai kuma a yanka lekwal burne da ba zai tashi ban Allah ya da a duro yau ta neman duba kyau. to ku kin ko ba fa a kula da gefe fa ta kin ko ba fa na cuka da biyaru a kula da gefe gefe na sosai to hankali ba Hey! Wannan yadda kaɗan yaro gani? wannan mene tukunya abinci ne ko baya haska da kifa dukan ko karba mu ya dauka ne gashi dan ko ya kai ah, Allah ka ba mu karka buga dan karka buga kawai a bari ya kara ya fara ba to dinga yara babari zo mana da yara ka zo nan ka haska mana nan wajen ka lusa ta baba ne ka dole sai an ta dan kun da ka rike dai yake da rike duban guda biyu ko dauki dai ka hada a ba wace ta yi wannan da magana hankali ba kai kai wannan ba cike ba hada mana wannan hada mana wannan adamu hada wannan baya aiki wannan ba ta aiki kar ka nan wajen kar ka buga a ka duba ko akwai guda ko a toshe ne za ta saki so lilan daure kai kai kai kai wannan namiji ne